This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 8 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To hawa an harba wasu 'yan Isra'ila uku har lahira a yau Lahadi akan iyakar yamma da kogin Jordan da kasar Jordan a wani hari da ga dukkan alama ke da alaka da yakin da aka kwashe watanni 11 ana yi a Gaza. tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasar venezuela daga jam'iyyar adawa edmundo gonzalez ya yi gudun hijira bayan da ya samu mafaka a ƙasar spain Papa Roma Francis ya je tsibirin Papua New Guinea da ke kudu maso yammacin tekun Pacific a yau Lahadi don ziyartar mabiya ɗarikar Katolika. a bangaren rahotannin za ku ji cewa gwamnatin jihar zamfara ta fusata kan wata takarda da ke yawo a kafafen labarai da ke nuna gwamnan jihar dauda lawal ya ba da umarni da abaya wasu manyan 'yan ta'adda da ke jihar wasu makudan kuɗaɗe. babu wani shiri babu wata niyya ta yin sulhu da 'yan ta'adda Muna kuma tafi da rahoto kan shirye-shiryen gudanar da babban zaɓe a ƙasar Ghana a watan Disamban nan mai zuwa idan Allah ya kai mu. As your president, I want to assure you of my unflinching commitment to ensuring that the 2024 elections are conducted in a free, fair, transparent, and peaceful manner. Shugaban kasar Ghana kenan na Nana kofa Addo sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafa da shirin dandalin 'yan jarida inda a yau shirin ya yada zango a jamhuriyar Nijar tare da Suleiman Mini Barma amma fa duk sai bayan an saurari labaran duniya kashin farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An harba wasu 'yan Isra'ila su uku har lahira a yau Lahadi akan iyakar yamma da kogin Jordan da kasar Jordan a wani hari da ga dukkan alama ke da alaka da yakin da aka kwashe watanni sha ɗaya ana yi a Gaza a cewar jami'an Isra'ila. Sojojin sun ce dan bindigar da ya kai harin daga yankin kasar Jordan ya tunkari gadar mashigin Albany a cikin wata babban mota inda ya bude wuta a kan jami'an tsaron Isra'ila waɗanda su kuma suka kashe maharan a musayar wutar da ta auku. An ce mutanen uku da aka kashe farar hula ne 'yan Isra'ila. hukumar ayyukan gaggawa da ceto ta Magen David Adom ta Isra'ila ta ce dukan mutanen maza ne da suka haura shekaru hamsin. Kasar Jordan na gudanar da bincike a kan harban kamar yadda kafar yada labaranta ta Petra ta bayyana. Kasar ta larabawa da ke kawance da kasashen yammacin duniya ta yi sulhu da Isra'ila a shekarar 1994 amma kuma tana caccakar manufofinta akan Falasdinawa sosai. kasar jordan dai na da al'ummar falasdina da yawa kuma an sha yin zanga-zangar nuna adawa da isra'ila a jordan ɗin game da yakin gaza tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasar venezuela daga jam'iyyar adawa edmondo gonzalez ya yi gudun hijira bayan da ya samu mafaka a ƙasar spain lamarin da miliyoyin mutane magoya bayansa ba su ji daɗinsa ba waɗanda ke fatan ganin ya fara yakin neman zaɓe don kawo ƙarshen mulkin jam'iyya ɗaya da aka shafa shekaru ashirin ana yi a ƙasar. Mataimakiyar shugaban Venezuela Delcy Rodriguez ce ta sanar da tserewar ban mamakin da Gonzales ya yi, wanda 'yan adawar ƙasar Venezuela da wasu gwamnatocin ƙasashen ƙetare da yawa suke ganin shi ne ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Yulin da ya wuce. Ta ce gwamnatin ƙasar ta yanke shawarar ba Gonzales damar ficewa daga ƙasar. 'yan kwanaki bayan da gwamnatin ta ba da umarnin a kama shi don dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. gonzales ko shugabar jam'iyyar adawa maria corina machado ba su ce komai ba game da batun to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ƙarashin labaran kafin nan yanzu bari mu shiga najeriya inda wakilinmu a guso ta jihar zamfara abdulrazak bello ya shaida mana yadda gwamnan jihar zamfaran wato gwamnatin jihar zamfaran ta fusata akan wata takarda da ake ta kara na da ita a kafafen labarai da ke nuna cewa gwamnan jihar dauda lawal ya bada umarnin da a baya wasu manyan yan ta'addan da ke jihar wasu makudan kuɗaɗe domin a je wato don su aji makamansu su kuma baiwa gwamnan jihar damar haƙar ma'adanai gadi abdulrazak ɗin da cikakken rahoto Gwamnatin jihar Zamfara kalashi takobin ɗaukar matakin shari'a ga waɗanda suke zarginta da baiwa manyan 'yan ta'adda maƙudan kuɗaɗe don su daina ta'addanci da kuma baiwa gwamnatin jihar damar haƙar ma'adanai ba tare da samun wuta tangarɗa ba. sakataren gwamnatin jihar zamfara abubakar muhammad na fada wanda ya bayyana shirin gwamnatin na daukar wannan matakin ya ce san gwamnatin jihar zamfara ba ta da kuduri ko niyyar yin sulhu da barayin masu kisa al'umma a fadin jihar malam abubakar na fada ya ce san zancen ba gaskiya ba ne. babu wani shiri babu wata niyya ta yin sulhu da 'yan ta'adda ballantana a ɗauko wata takarda a dangana ta da cewa mu muka kirkiro wannan takarda domin mu biya wayannan 'yan takarda domin biyan wata manuha ta yin sulhu ko kuma domin a samu kafa ta gina wasu ma'adanai wanda shi mai girma gwamna ba shi ne kan gaban shi ba. Shi ma ɗaya daga cikin 'yan jarida ake zargi da cin gajiyar kuɗaɗen da aka bayyana a cikin takardar Shu'aibu Mungadi ya ce idan mai faɗi baya da hankali kamata ya yi wanda ke saurare ya kasance mai hankali ya ce labarin takardar zuke ta mallace domin a cewar shi san ba gaskiya bane kuma bai da masaniya akan wannan zancen. Yana da wahala a ce an samu gwamnati komai zamanta mahaukaciya. ta rubuta takarda neman kuɗi a rubuce cewa gona ya sa hannu a tsara sunayen 'yan ta'adda a rubuce da sunayen wasu 'yan jaridu a ce su ne za su yaɗa manufofin gwamnati akan wannan tsari da za a yi ina ganin indiya harkar tsaro ce da wuya a yi irin wannan rubutun faro-faro saboda tunanin cewa takarda za ta iya faɗawa wuraren da ba a zaton ta shiga. ya ce dama can a irin tsarin wasu 'yan siyasa a najeriya ana samun irin haka kuma abu ne wanda ba yanzu aka fara ba ba mamaki kila wanda ya sa a yi wannan rubutun kila muna cikin waɗanda suka addabe shi ko kuma muna yin abin da shi baya jin daɗi amma dai ba na tunanin laifi ne ma idan ma har an ba da kuɗin cewa gwamnati ta fito da wasu manufofi kuma ta shirya wa kuɗi ta ba 'yan jaridu domin su yaya ta manufofinta. Shi kuwa Farfesa Muhammad Tukur Usman na sashen tarihi na Jami'ar Usman Dan Fudu da ke Sokoto ya ce lamarin 'yan siyasa na jihar Zamfara daban yake nasarar 'yan siyasar sauran wurare. A siyasar mu irin yadda ake yin ta a nan kasar tamu za ka ga akwai wato ba ta rabuwa da abubuwa irin na yarfe. Wato amma dai in ya zamana wato akwai adawa mai zafi kamar irin yadda suke yi yanzu a zamfara. saboda haka ko su 'yan adawa din za su iya yin ko menene yadda yake wato ba wai magana a madadin ita gwamnati ba ne amma kasancewar kowa ya riga ya san shi gwamnan wannan jiha din yana ɗaya daga cikin gwamnonin da ya ce shi a shi ba magana sulhu tare da irin wannan 'yan ta'adda. A jihar Zamfara dai an sha fitar da takardu iri daban-daban masu ɗauke da sa hannun 'yan siyasa da wasu a gabanin gwamnati. Ƙarshen rahoton kenan Abdulrazak Bello ƙaura murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya. To madalla an gaida Abdulrazak Bello ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Papa Roma Francis ya je tsibiran Papua New Guinea da ke kudu maso yammacin tekun Pacific a yau Lahadi don ziyartar mabiya ɗarikar Katolika da ke zama a ɗaya daga cikin yankuna mafi nisa da sauran jama'a a duniya inda ya kai musu magunguna da kayan jinya da ma wasu sauran kayayyakin agaji. a cikin jirgin sama mai lamba c-130 na dakon kayayyaki da rundunar sojojin sama ta royal australian ta samar wanda ya yi tafiyar kilomita dubu daya francis ya isa garin vanimo mai yawan al'umma kusan dubu goma sha biyu a yankin arewa maso yammacin tsibiran papua new guinea inda babu ruwan famfo kuma ake fuskantar rashin wadatacciyar wutar lantarki. Roma dan shekaru 87 ya kai ɗaruruwan kilogram ɗin kayayyaki don taimakawa al'ummar yankin a cewar kakakin fadar Vatican Matteo Bruni. Kayayyakin sun hada da magunguna, tafafi da kuma kayan wasan yara da kayan kaɗe-kaɗe don yara 'yan makaranta a cewar Bruni. A Najeriya, Sabon shugaban hukumar alhazan kasar ta Nakon, Farfesa Abdullahi Sala Pakistan, ya yi alwashin yin tsayin daka bayan da aka naɗa shi a matsayin sabon shugaban hukumar wajen sauke nauyin da aka ɗora masa. A matsayinsa na babban malamin Islama da ya taɓa riƙe makaman Farfesa Pakistan ya ce ba zai ba ta kunya ba wajen riƙon amana. A taron farko da ya gudanar da shugabannin sassan hukumar, Farfesa Pakistan ya buƙaci samun goyon baya daga dukkan ma'aikata don yana ganin aikin kamar ɗora kani. Shehun malamin ya ce tuna abokan hulɗarsa a Saudiya daga hukumar alhazan ƙasar mai tsarki suka fara tuntuɓarsa domin shirin aiki mai gamsarwa kamar yadda ya bayyana a wata hira da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya. ina da aminai da yawa a saudiya muna ta tattauna da su duk da wani wasu abubuwan bai shafe su ba amma dai suna da shawarwari da za su iya bayarwa to duk wani wanda muke zaton zai iya ba da wata shawara ta kirki domin a ga an magance wannan matsala gaskiya muna ta tuntuɓar sa muna samun shawarwari a kyakkyawan zaton da muke in Allah ya so bisa abin da muka tono muka gano da kuma kofofin da muka hango ana iya samun wato canji muna kyakkyawan zaton in Allah ya yarda abin da aka yi bara ba zai maimaitu ba in Allah ya so ya yarda ga shugaban hukumar da aka sauke bayan jagorantar aikin yajin bana malam Jalal Ahmad Arabi sabon shugaban ya ce sun yi masa addu'ar samun kwarin gwiwar rungumar kaddara. Gaba ɗaya da mu da shi da sauran duk wanda yake aiki a ƙarshen wannan hukuma kasancewar ta tana kula da wani rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci duk wanda yake aiki a ƙarshen wannan hukuma musulmi ne. To ɗaya daga cikin abin da ya zama dole ga musulmi ya yarda da shi karɓar kaddara. Ko a jawabin da na yi mun nuna matuƙar baƙin cikinmu da abin da ya same su mun kuma yi musu addu'ar Allah ya ba su ladan abubuwa da suka yi na daidai Allah ya yafe musu kurakuransu muka kuma yi alƙawari alkawarin za mu koyi darasi daga abin da ya faru wannan abin da ya same shi babu wanda yake ya fi karfin kaddara waye shi ba wanda zai iya tsallake wata kaddara da Allah subhanahu wataala ya dora masa muna bakin cikin abin da ya same su kuma muna fata Allah ya ba su kyakkyawan sakamako na iya abin da suka yi na daidai kuma Allah ya sa da mu da su duka mu amfana da kuskuren da aka yi domin a kiyaye gaba kwararre wajen lamuran aikin haji ustaz salisu muhammad gombe ya ce ba ta yi murna kaɗai ya dace a yi wa sabon shugaban ba akwai buƙatar addu'a Salisu Gombe ya ambata hanyoyi biyu da yake bada shawarar za a iya samun sauki a lamurar tsadar kujerar haji. Idan gwamnati ta saka dama ta saka duk tallafinta akan dala a saukar da dala mu'amalar da za a yi da dala ta zama tana da sauki a wajen hukumar alhazai da alhazai sannan su jami'an hukumar alhazai gaba ɗaya su cire personal bukatar su a dubi Allah a dubi yadda aikin zai yi in Allah ya yarda kuɗin aikin haji zai sauko da yawa saboda haka wayannan hanyoyi guda biyu su ne na farko gwamnati ta shiga ciki. cikin al'amarin tsakanin hukumar hazai da dala yadda za a yi ya zama suna samu ta hannu ta sauki tunda duk mu'amalar da za su yi nan da dala za a yi duk lissafin za a kan dala za a yi muddin ko za a bar dala a kasuwa a ce a hukumar alhazai kasuwa za a je a sai dala aikin haji ba zai taba saukowa yadda al'umma suke tsammani ba. Farfesa Pakistan dai ya yi karatu mai zurfi a Saudiya da Pakistan inda yake mai wa'azi da jagorantar masallacin Juma'a musamman a Kano kafin a bashi wannan mukamin. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai kasar ghana inda yayin da aka fara kidayar kwanaki da al'ummar kasar ta ghana za ta fita rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaba da na 'yan majalisar dokoki a ranar 7 ga watan disamba na shekarar nan mai zuwa idan allah ya kai mu guguwar yakin neman zaɓe daga 'yan takara na ƙara yin ƙaimi a faɗin ƙasar akan haka nema wakilinmu a ghana idris abdullahi bako ya haɗa mana wannan rahoton da za ku ji kamar haka. As your president, I want to assure you of my unflinching commitment to ensuring that the 2024 elections are conducted in a free, fair, transparent, and peaceful manner. We, the police, and the rest of the security agencies working in concert, will do our utmost best to ensure that this year's election will be peaceful and. Shugaban ƙasa Nana Ado Ado General ɗin 'yan sandan Ghana Dr. George Akufo Danfare ke tabbatarwa 'yan Ghana su yi iya kokarin su don ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana mataimakin shugaban hukumar zaɓe dr bosman asare ya yi watsi da ra'ayin cewa alhakin tabbatar da zaman lafiya da sakamakon zaɓe ya rataya ne kawai akan shugaban hukumar ikirarin cewa zaman lafiya da sakamakon zaɓe ya rataya ne kan shugaban hukumar zaɓe kwata-kwata ba gaskiya ba ne muna kira ga jama'a da su yi watsi da hakan dr bosman ya ƙara da cewa duk 'yan ƙasa na da rawar da za su taka wurin tabbatar da zaben cikin lumana wasu jam'iyyun siyasa sun koka musamman babbar jam'iyyar adawa ta ndc wacce ta buƙaci a baiwa kamfanin bincike mai zaman kansa da binciki rijistar 'yan ƙasa da hukumar zaɓe ta gudanar domin akwai kurakurai da yawa da ka iya jawo magudi muallim ɗan tata jami'in sadarwa ne na jam'iyyar ndc mun yi zama na musamman tsakanin ndc da ainihin electoral commission amma ba wani abun da zaman ya haifo domin duk abubuwan da ndc suka bukaci da electoral commission ta yi bayan gano kuskure da dama da ya gudana cikin ainihin rijistar zaɓe electoral commission ta yi watsi da kiraye-kirayen da ndc ta yi malam siba shakibu sakataren jam'iyyar pnc reshen accra ya ƙara muryarsa ga zargin da jam'iyyar ndc ke yi ƙungiyoyin siyasa na ƙasa musamman ma na yan adawa tare da namu kungiyar siyasa na pnc muna ganin cewa to me yasa aka samu wa'anda yake sun yi wannan rajistan zaɓe sunan su ya bullo nan ya bayyana a nan ya kuma bayyana a can a lokaci ɗaya. sai dai jam'iyyar npp mai mulki na ganin a halin yanzu bata ga wata matsala daga hukumar zaɓe ba kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar sadat ya haya bako ya ce electoral commission kowa ya san kama independent body ne su da kan suna da wato timetable da suke aiki ne sa mu a political party di so far ba mu ga wani aibin da za mu kama su da shi a taron manema labarai da hukumar zaɓe ta shirya ta mayar da martani dangane da zargin Muna kira ga jama'a da su yi watsi da kalaman cewa rajistar ba ta dace da zaben 2024 ba. Dr. Imrana Mohammed, daraktan shirye-shirye na hukumar wayar da kan jama'a ko NCCE a takaice, ya bayyana muryar Amurka wasu kalubale da kuma illar da za su kawo idan ba a dakile su ba. Abin da muka fahimci zai yi kalubalanci wannan zabe shine na farko kan batun zantutukan da ake wasawa a yanar gizo da ya zamana kamar labarai da yawa ba san asalin su ba. Idris Abdullah Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. An gaida Idris Abdullah masu sauraro da dai a shagala ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ya yi da zamu dan guma zuwa dandalin yan jarida. Sango makocin mutum yi ba shi sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida, ba gudu ba jada da Masu sauraro barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci na shirin dandalin 'yan jarida wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka fi daukan hankalin jama'a daga cikin abubuwan da suka faru a mako. Ni ne Sule Mummuni Barma, yau ɗin kuma muna tare da Abduljalil Alhaji Sama na rediyo Talabijin Gaskiya Zander da Zabairu Sule mawallafin jaridar letan Malamai barka ku da zuwa. Barka dai Suleiman. Barka Malam Sule. Yawwa, to ku bari mu fara da labarin ambaliyar da ake fuskanta ko kuma ake ci gaba da fama da ita a yanzu haka a Nishar. Uh, ah, har izuwa ranar Laraba kamar yadda aka sani ma'aikatar ayyukan jin kai ta ce mutane kusan 300 ne suka rasu sanadiyar wannan al'amari ba idin dubban gidaje da suka ruguje. suka kuma jefa ɗimbin jama'a cikin halin rashin matsugunne da dai wasu asara ta wasu dukiyoyi da dama da aka fuskanta abdul bari mu fara da kai da yake kai kana cikin jihohi shin eh, wani sharhi za ka yi dangane da wannan al'amari To eh da farko dai da Allah malam sula ku bani dama zan meka ta'aziyya ta ga duka wanda suka rasa rayukan su dangance ga wannan iftila'i na Eh, ambaliyar ruwan sama ubangiji Allah karbe su Allah kuma ya kara ma mutanen duka hakuri wanda suka yi rishi kasa malam sile shi tunu da muke soma mutane kun san jamhuriyar Nijar muna da abin da kira da plan de riposte da harshen faransanci kamar wani Eh, jadawali na musamman wanda idan irin wani abu ya samu ya kamata a ce shine ake gaugawa duka inda ya kamata a kai dauki a sama kai dauki to ga duka alamu irin abin da yake faruwa muna ga a bana da Allah da ikon shi kamar abin ya yi karhin shi wannan tsari da aka saba yi duk shekara shi ne sa muke gani cikin shahohi in ka ji nan an ce kaza kuma washe gari can a ce kaza duka ga duka alamu daukin da ya dace a kawo ya yi kananci dangace ga bukatar da adda kwai idan ka duba wurin maraɗi ana tsawa ma da eh, targaɗe ne sai Allah ya kawo kariya gaba ɗaya amma ga duka alamu kuma magabata a labarin da muka samu wanda kuma muka tabbatar da su ɗaukin da ya kamata a katan da alhamdulillah sun kawo kuma a tsara tawagawa da shugaban ƙasa da ya aika mun gani an je an kai musu ɗaukin da ya kamata a kai musu wanda an ce an bada envelope wata ta miliyan eh, hamsin da aka bada da a samu a kama musu bayan abinci da aka bada idan ka duba kuma kamar jihar da magaram jihar da magaram nan ne je dan kana tine da magaram ta kaya wurin milimeta hiyar ɗari biyu a mu Nijar ba a taɓa samun shi ba lokaci guda shi da ɗari biyu aka samu mutane suna cikin ibtila suna neman agajin da ya kamata a kawo musu na gaugawa Barin ya shahi gaba ɗaya malam sila kuma babban abin da ma yalla mutane suke na suke ta magana bisan shi musamman a jihar da magaram ne na cewar ha yanzu dai ganin cewa ko hanya ta tsinke ko menene hanzu ba samu tawaga ta magabata ba ko minista ko gwamnan jiha wanda suka je suka ga mutanen nan wani hali suke ciki kenan wannan gaskiya rauni ne babba kuma ya kamata a san matakin da aka ɗauka a shi mutanen nan in ma babu abin da za a ba su a je dai da haka nan ma a ɗan ƙara musu kwarin gwiwa. A Zabairu me ka lura kai da shi a wannan al'amari? Lalle Suleiman eh, eh, wannan al'amura da suka faru duka wanda suka shikata Allah rahamshe su kuma wanda suka yi rauni Allah ba su lafiya kuma wanda su duke su ta lalace Allah ba su mafita. Eh, Kasan lalle al'amari ne wanda Allah ke aikowa kuma Eh, ya kamata tun ba yau ba tun kakin da muna ga ta zo in ka ɗauka masu ilimi na kimiyya masu ilimi bisa kan yanayi eh, sun yi hasashen irin abubuwan da ruwan da za a yi na bana sun gaya ma hukumomi. To kenan kaga tun wannan lokacin ya kamata a ce tun ka ɗauka biranenmu na ƙasashe eh, wanda tattalin arzikin nasu dai ga kawatai suna kanta. matsala ta harko ta rashin tsafta ta rashin hanyoyi lokacin da aka ce duk damuna za ta zuwa da ya kamata a ce duk manyan birane duk wannan gota gota da ke dako ya kamata a ce an yashe ta kuma duk hanyoyi na ruwa ya kamata a ce an gyara su eh, don ruwa su samu su wuce da sauri ba za su ba su yi mutane banna. Kaga in ka ɗauka sa'an a dauri lokacin da kakanninmu da tsohinmu lokacin nan za a gani da an ce maka damuna ta kuso in ginin laka ma ne gare ka ko diba kake ya za ne ya za kai ka kara karkawa shi dan kai ya zo a zo a yi banna to dukkan yanzu wannan abun du ya wuce mutane sun manta da shi tunda ka san irin garon ya yi in abin misali sun kusa kai shekara 60 zuwa 70 ba ta ban irin ruwan da aka yi na bana ba gwamnati kuma da ya kamata a ce lokacin da aka ga an hwara ruwan nan a maza a ɗauki matakai na gaugawa duk wanda ke cikin gidan da aka gana alamun gidan nan ba zai iya daurewa ba a maza a hidda shi ko da karhin iko ne saboda kare lahiyar mutum ya yi irin wannan abun da ya zo eh, eh, ya abu a yanzu haka magana gada ake yanzu haka an ka karka san maraɗi da can kasar da magara yanzu haka ana nan ana ruwa amma yanzu haka za ka tar da mutane har yanzu haka eh, bayan kiran da aka yi ta mutane duk wanda ya sana cin gidi na laka ya hita daga gare shi koma inda aka san inda kawai irin gini na dindindin wanda ba da tsammanin a ce ko yana iya faduwa to kaga mutane a kowannen sakaci ma gare mu mu mutane mu talakawa bisa kan wannan abu gwamnati ya yayi bakin gwargwado abin da ya kamata shi to ya an wanke keɓe masu muhalli inda ya kamata a kai su mutane masu hannu da shuni duka suna nan suna ta bada taimakon su kenan a ci gaba da bada wani taimakon mai amma kira da muke da gwamnati tunda damuna bata kare ba ya kamata a ce duk wurin mahitar ruwa an hidda ta kuma wurin gota na ya kamata a yashe ta dan saboda saboda da an yi ruwa ruwa su kauce su tafi inda ya kamata. To barkan mu da sake dawowa a wannan shiri na dandalin 'yan jarida da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a wannan makon kasashen afirka sun halara china inda suka halarci taron afirka da china na shekara-shekara a wannan karan china ta yi alkawarin kashe biliyan 50 na dalar amurka domin ayyukan zamanantar da afirka waɗannan kuɗaɗe wasu bashi ne wani wani ɓangare kuma tallafi ne wasu kuma na jinginar albarkatun ma'adanai ne Uh, Abdul Jalil uh, ah, washin ya kake ganin yadda uh, shekaru sama da sattin bayan da kasashen Afirka suka samu 'yancin kai daga tura mulkin mallaka suke ta faman mayar da kansu 'yan ɗakin manyan ƙasashen duniya To alhamdulillah Malam Sule Na san duk shekara kasashen mu na Afirka wannan hamsin da hudu wannan suna gamuwa a can ka kwata ta birnin Habasha kenan Ethiopia suna taron su na musamman. Kenan irin wannan mu muke ga a nazarin mu irin wannan zaman ne ya kamata mu ma sai mu samu kasar da take neman ta gayyace mu sai mu ce to mun gayyace ta ta zo a zauna tare da ita a tattauna bisa kan abin da take iya mana mu mu gaya mata ga abin da muke iya mata. irin wannan kenan duka aka yi shi duka zai kawo mu saukin wannan na ce na a ce sai an tare jirgi wurin hamsin da wani abu sun je sun iske kasa guda a zauna tare da ita wannan muke ga gaskiya ya kamata a ce an ka karshe wannan abun kuma kudan miliyoyi da kashewa duk shugaban da zai ta haka nan ne kuma tawaga a ce yana samun fiye da mutum wurin goma sha wani abu kuma kowa sai an ɗauke wani shi idan idan kun duba dangance ga shi wannan taron malam sili dubu biyu ne aka zauna aka yi taro na farko na musamman kuma sai aka ɗauki alkawarin cewar duk shekara uku za a zo a zauna tsakanin China da Afirka a gani mi menene ya kamata mu muna da abin da za su sarrafa su suna da tasu fusa'a kenan karhi da kare ne za a gama a gani yaya ne za a yi talaka ya gane wani abu musamman kasashen mu na Afirka ganin cewa ba mu da ma kamar ma'aikatu manya wanda za su ba mu dama mu sarrafa abin da ke gare mu amma ya kamata a ce an kai matsayin da za a sake ma abin Eh, nazari a samo wata sabon fasaha na cewa maimakon a taimake mu iske su mu mu ne muke da abin da suke da bukata su ma ya dace ce sun isko mu an zauna tare da su wannan zaman taron na bana mun ga ya kawo cece ku ce da yawa me yasa haka ganin cewa kun san taro wancan wanda ake na karshe na da da 2021 kasar china ta ɗauki alkawarin za ta bamu kamar dala amurka miliyar arba'in to kuma sai aka gabanar ta kai su har ma miliyar hamsin kenan ta ƙara goma saman arba'in wancan wancan gamu kenan ga duka alamu tana jin daɗin hulɗa da ƙasashen afirka kuma tana samun yadda take so sai dai a tana ƙasa ce wadda yake ita ɓangaren harkar demokrasiya bai sha mata kai ba kuma abu ne wanda yake ƙasashen na afirka ko rauni a haka nan ko lokacin da aka yi juyin mulki jamhuriyar Nijar ita ce ta farko ta fara sallamo mana na cewa ita tana bukata a bata dama ta ci gaba da aikinta. ganin cewa ita kawai dai muradin da gare ta dai su take neman ta kare shi ne ma ko lokacin da muka samu matsala tsakaninmu da kasar benin ta zo ta shiga ta yi ruwa da tsaki aka samu aka ɗage wannan matsala ta ci gaba da kwasan manta tana tahiya yawa zabairu eh, ya kake kallon eh, tasirin wannan taro ko kuma ma tasirin alaka eh, ta china da kasashen afirka ba laifi ba ne yau a ce wata ƙasa kawa china ko abin ga take kasashen don ashe a tattauna bisa Kan makoma afirka wani irin tallafi ne ya kamata a kama afirka kuma wani irin tallafi ne afirka ya kamata ta bada e lalle suna sun ce za su tallafa mamu to wannan tallafi da suka ce za su mamu eh mu ne ya kamata mu diba ya tallafin ya dace da daidai inda muke so a tallafa mu ko bai dace ba da inda ya tallafa mu wajen matakai guda goma ne aka ɗauka ga wannan taron ga yanayin da ake ciki irin wanga na ambaliyar ruwa yanayin da ya kawo shi za su ka ɗauka eh, ma'aikatun su je su ba su ilimi bisa kan harkar likita bisa kan harkar ma'adanai za su ba su ilimi bisa kan harkar tsaro za su ɗauki sojojin su ba su tsaro kuma za su kawo mutane kayan yaki ya kamata shugabannin kasashen afirka su nace bisa kan duk abin da ta cana ta ce za ta to ya kamata a yi shi a cikin kasashen mu ga yadda ake yi don mu samu mu ma mu koya shine zai ba mu incin kenan shine suke ake ce ma ganyen ganyen To Madalla Zabairu da kai da Abdul nan za mu dakatar da wannan shiri na dandalin 'yan jarida wanda a wannan karin ya tattauna a kan matsalolin ambaliyar da ake fuskanta a jamhuriyar Nijar da kuma a babban taron Afirka da China da aka gudanar a tsakiyar mako. Sai kuma wani makon na gaba insha Allah za mu zo da wani sabon shirin kafin wannan lokaci a madadin dukkan abokan aiki na sashen hausa na muryar amurka ni suleiman muni barma da na shagoranci shirin ke ce da ku allah ba alferin sa tsangoma ko cin mutum yi ci in ba shi sauyin na dan jarida dan uwa na dan jarida ba gudu ba ja da baya To madalla masu waro baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi daidai da karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. hawan shirin ke muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an jima idan Allah ya kai mu.